alhamdulillah rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ala nahjihi wa iktafa atharahu ila yawmiddin ba ba ba kome dan dama dan dai kawai muqaranar tabwib din ne na kan so muna karanar tabwibin da yake yi ba kome mhm. bismillahir rahmanir rahim ai mun bude ko na'am bismillah arrahman kwanan wata darasi na 80 na sahih muslim kwana kwanan wata tara ga watan jumadal ula hijira ta 1441 biyar ga watan daya shekara ta 2020 bismillah Alhamdulillahi wa hada, wa salatu wa salamu ala man la nabiyya wa'ada نعم أما بعد فيقول المصنف رحمه الله نعم باب سجود التلاوة باب سجود التلاوة باب سجد التلاوة قال حدثني زهير بن حرب نعم وعبيد الله بن بن سعيد نعم ومحمد بن المثنى نعم كلهم أن يحيى القطان نعم قال زهير زهير يتي حدثنا يحيى بن سعيد تشي يحيى بن سعيد يتي بيتي يحيى القطان با نعم عن عبيد الله دقا عبيد الله قال ubaidillah ibn umar al-umari kenan qala yace akhbarani nafi' nafi' ya bani labari daga ibn umar annabi sallallahu alaihi wa sallam cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam kana yaqra'u al-qur'ana ya kasance yana karanta al-qur'ani fa yaqra'u suratan fiha sajda sai ya karanta sura wadda a cikin ta akwai sujada fa yasjudu sai ya sujada wa nasjudu ma'ahu sai mu sujada tare da shi hatta ma yajidu ba'duna mawdi'an li makani jabhatihi har ma wani daga cikin mu sashen mu ba'alinmu wato baya samun bigire ga inda zai sanya goshinsa saboda yadda yawansu a kan kowa ya kokarin sanya goshinsa to wannan zahirinsa ba a cikin sallah ba ne kenan tunda a cikin sallah kowa zai samu wajen da zai sa goshinsa to la'alla wannan zai zo bayyana ma a cikin wata riwayar na'am قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة نعم صاحب المصنف قال حدثنا محمد بن بشر نعم قال حدثنا عبيد الله بن عمر نعم عن نافع دقى نافع عن ابن عمر دقى ابن عمر قال يتي ربما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن وترمى من زم الله صلى الله عليه وسلم يكن كرنت القرآن فيمر بالسجدة سيوتي دسجدة فيسجد بنا سيمن السجد سيسجد تاردمو hatta zdahamna indahu har sai mun yi turmutsutsu a wajensa hatta ma yajidu ahaduna makanan yasjuda fihi har ma ɗaya daga cikin mu baya samun wato bigire da zai yi sujada a cikin sa fi ghairi sala ba a cikin sallah ba kaga yazo qala hadathana muhammad kun ga wannan dan ishara ga cewar a cewar ba dan sallah ne suka yi sujadar ba tunda in dan saboda an a cikin sallah ne inna ma ju'ila ilal imamu li yutamma bihi to amma wannan a wajen sallah ya nuna kan cewa idan mutum wato ya ji ƙari ya yi sujada to shi ma zai sujada tare da shi to wannan dai wannan maskutun anhu a wannan hadisin fuskantar kibla da rashin fuskantar kibla ba za a iya ɗaukansa daga hadisin nan ba ko akwai ta wace fuska za ka dauka an ce fi ghairi sala idan an ce fi gairi sala wato wannan ita ce fa wanda ake cewa قضايا الأحوال واقعة أين لا أموم لها يحتمل كان cewar sun juya sun kalli alƙibla yahtamil kan cewa dama a zaman su suna kallon alƙibla ne shi kuma watakila ne musu huɗuba, a cikin ba saboda haka da ya musu huɗuba da ya tasu sujada yahtamil bai kalli ƙibla ba su kuma suka kalli ƙibla wai mil shi kansa da ya tashi da ya juya ya kalli ƙibla to saboda wayannan ihtimalat din shi yasa za a ce kasaha thawbul ijmal wa sakata biha al istidlal sai ba za a yi istidlali akan wannan qadiyar da ita ba saboda wannan ihtimalat din ya bata ta zamanto mujmal abu ne wanda yake a dunkula wanda bayanin sa bai bayyana ba saboda ba za a iya daukan hujja ba na'am hadathana muhammad ibn na'am bashar na'am qala suka ce ja'far na'am gundur kenan qala hadathana shu'ba shu'ba daga abu ishaq as-sabi'i qala yace sami'tu al-aswad yuhaddithu aswad yana yin hadisi daga abdullah wani abdullahi ne ibn mas'ud al-aswad annabi sallallahu alaihi daga annabi sallallahu alaihi wasallam annahu qara'a cewa ya karanta wan najmi idha hawa fasajada fiha sai karatu sai ya sujada a cikin ta kun ga wannan a cikin wannan akwai tasmiyar annajmi da cewa kawai annajmi wan najmi hmm. na'am kuma wanda suke tare da shi suka yi sujada sai dai wani tsoho ya ɗauki wato ya cika tafinsa da tsakon kwani ko turbaya ya ɗauka kasu ya zuwa ga fuskarsa ya ce ni wannan ya ishe ni abdullahi ya ce na gan shi a bayan haka an kashe shi kafiri an ce wannan umayyata bin khalaf ne وقد قتل يوم بدر كافرا ولم يكن أسلم قط وأما قوله وسجد من كان معه فمعناه من كان حاضرا قراءته من المسلمين والمشركين والجن والإنس قاله ابن عباس وغيره حتى شاء أن أهل مكة أسلموا إيه تلك الغرانيق eh saboda an ambaci sai cewa wai da da ya faɗi a fara'aitumul lata wal uzza wa manata thalithata ukhra sai waɗansu sai suka ji daga ilka'in shaitan tilkal garani ƙul'ula wa inna shafa'atahunna la turtaja amma wani hadisi ne mawdu mm. a ah, Sheikh albani ya rubuta littafi fi nasfi qissati al na'am eh, قال حدثنا يحيى بن يحيى نعم النيسابوري ويحيى بن ايوب ده يحيى ابن ايوب وقتيبة بن سعيد ده كنا بمبنچا tsakanin yahya ibn ayyub al-ghafiqi ko da kuma ɗayan wane ne wannan ɗayan wanda yake ba al-ghafiqi ba al-ma'a al-maqabiri نعم أبو زكريا نعم قتيبة بن سعيد نعم وابن حجر ده علي ابن حجر قال يحيى بن يحيى يحيى بن يحيى يتي أخبرنا نعم وقال الآخرون حدثنا حدثنا إسماعيل إسماعيل وهو ابن جعفر, ابن جعفر المدني عن يزيد بن خصيفة دقى يزيد ابن خصيفة عن ابن قصيط دقى ابن قصيط عن عطاء ابن وهي ابن قصيط نعم يزيد بن عبد الله يزيد ابن عبد الله ابن قصي يزيد ابن عبد الله ابن قصي المدني نعم الليثي المدني عن عطاء ابن يسار عن عطاء ابن يسار نعم الهلالي مولاه

Um, ya karanta a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wan najmi idha hawa bai sujada ba shi uh, zaid mm, annahu qara ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ya biya sai shi annabi sallallahu alaihi wasallam bai sujada ba a wajen saboda haka gayar wannan abin da yake nuni shine kan cewar ba wajiba bace na'am kuma wannan yana daga cikin abin da hanafiya suke hujja da shi kan cewa al-ma'mum baya karatu a cikin sallah aslan ah. la qira'ata ma al-imam fi shay wanda kuma za su yi jami tsakanin wannan sai su ce a cikin fi shay'in mimma yajharu fihi al-imam inda liman yake jahariya amma ma wannan mawquf ne na'am ala hadathana yahya ibn yahya na'am qala qara'tu ala malik na'am an abdullah ibn yazid na'am maula al sufyan na'am عن أبي سلمة بن عبد الرحمن لقى أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أن أبا هريرة قرأ لهم إذا السماء انشقت a cewa manza Abu Huraira qara'a ya yayi karatu a gare su da idan sama'un shaqqat sai ya sujada a cikinta. yayin da ya sallama sai ba su labari cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sajada fiha to shi yasa kun ga <laughs> ibn al arab ya saba ma malikiya wancan hadisin da zaid ibn thabit suna kafa hujja da shi cewa babu sujada a cikin mufassal ko tun daga shi ya karanta wan najmi kuma cikin mufassal take bai sujada ba to sai aka ce to gashi kuma malik shi da kansa ya ruwaito hadisin abu huraira ya yi sujada a cikin idan sama'un shaqqat kuma cikin mufassal ne eh? saboda haka ibn al-arabi yake cewa yana ya saba ma malikiya ya ce in yi sallar isha yakan guji karanta idan sama'un shakkat don kada ya karanta ya sujada a masa jafa'i cewa ya saba ma malikiya ya ƙi yin sujada kuma ya saba hadisi <laughs> eh, a cikin ina jin a cikin alƙabas ne sharhin muwatta ya kawo wannan eh, na'am قال وحدثنا ابراهيم بن موسى نعم قال اخبرنا عيسى نعم وانا عيسى ne wannan isa bin yunus ibn abi ishaq na'am an al-auza'i daga al-auza'i ya hawala sanad qala na'am wa hadathana muhammad ibn al-musanna na'am قال حدثنا ابن ابي عدي عن هشام دغ هشام كلاهما عن يحيى ابن ابي كثير دكانهم سو دغ يحيى ابن ابي كثير هشام ابن ابي عبد الله الدستوائي كده كوكو عبد الله نعم ايه نعم ana bi salama daga abu salama ta bin abdurrahman ibn auf ana bi huraira daga abi huraira annabi sallallahu alaihi daga annabi sallallahu alaihi da kwatankwacinsa, kun gada ya kawo isnadi madani sai yanzu kuma ya kawo wani isnadi wanda ya haɗa sham da basra hmm, da madina din na'am قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة نعم وعمر الناقص نعم قال سكتشي حدثنا سفيان بن عيينة نعم عن أيوب بن موسى دقى أيوب بن موسى عن عطاء بن ميناء دقى عطاء بن ميناء عن أبي هريرة daga abu huraira ya ce mun yi sujada tare da annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin idan sama'un shaqqat da kuma a ikra bismi rabbik to kaga wannan gashi abu huraira kuma ya ce sajadna shi kuma abu huraira yaushe ya zo madina shekara ta bakwai shekara ta bakwai shekara ta bakwai eh, lokacin haibar na saboda haka kun ga kenan ba zancen cewar a an yi naskhi bane na'am ala hadina muhammad na'am Alaqman naleyta. An yazida na Habibie Habibie. An safuan Ibn Suleim. An Daga Abdullah Ibn Suleim. Mawla bani mafazonga. Mawla bani mafazonga. An Ab'i Hurera. Ibn Hurmus kenan. An Ab'i Hurera daga Abu Hurera. Cewa ya ce. Sajjadar Sula Alahi fi idar sama in shaqan wa To. في الرواية الثانية عن عبد الله بن أبي جعفر عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة مثله قال الحميدي في الجمع بين الصحيحين في آخر ترجمة أبي هريرة الأعرج الأول مولى بني مخزوم اسمه عبد الرحمن بن سعد المقعد كنيته أبو أحمد وهو قليل الحديث وأما عبد الرحمن الأعرج الآخر فهو ابن هرمز كنيته أبو داود مولى ربيعة بن الحارث wa kafirul hadith to shi yasa yace maula bani makhzum dan ya tamyizin sa daga al-a'raj eh ba ibn hurmuz bane na'am eh, zadanna ya cewa ya ce sujada sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu yayi sujada a cikin idan sama'un shaqqat da kuma iqra bismi kun gani duk waɗannan sun yi ƙari da ata ibn mina da shi al'araj sun ƙara iqra bismi rabbik akan waɗanda suka ambaci akan abu salama da ya ambaci idan sama'un shaqqat kawai na'am قال mhm. حدثني ya haya. يحيى نعم قال حدثنا ابن وهب na'am قال أخبرني عمرو بن الحارث نعم عن عبيد الله بن أبي جعفر نعم دقى عبيد الله بن أبي جعفر عن عبد الرحمن الأعرج دقى عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة دقى أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الله صلى الله عليه وسلم مثله تولنا الأعرج دم شيخ نووي يتشي وقد أخرج مسلم عنهما جميعا في سجود القرآن قال فربما أشكل ذلك قال فمولى بني مخزوم يروي, ذا يروي, يروي ذلك عنه صفوان بن سليم وأما ابن هرمز فيروي ذلك عنه عبيد الله بن أبي جعفر شيني وانا وانا مككرنتا هذا كلام الحميدي وهو مليح النفيس وكذا قال الدار قطني أن الأعرج اثنان يرويان عن أبي هريرة أحدهما وهو المشهور عبد الرحمن بن هرمز والثاني عبد الرحمن بن سعد مولى بني مخزوم وهذا هو الصواب وقال أبو مسعود الدمشقي هما واحد قال أبو علي الغساني الجياني الصواب قول الدار قول الدار قطني والله أعلم قال حدثنا محمد حدثنا عبيد الله بن معاذ نعم ومحمد بن عبد الأعلى نعم قال سكتي حدثنا المعتمر معتمر ابن سليمان عن أبيه دقا بابنسا سليمان ابن طرخان التيمي عن بكر دقا بكر ابن عبد الله المزني عن ابي رافع daga abu rafi ya ce na yi sallah tare da abu huraira salatul atama sallar isha daga cikin sunayenta al'atama na'am sai ya karanta idan sama'un shaqqat sai ya sujada a cikinta sai na ce masa me ce wannan sujada sai ya ce na yi sujada da ita a bayan abil qasim sallallahu alaihi wasallam ba zan gushe ba ina yin sujada a wajen da ita har sai na hadu da shi ibn abdul a'ala ya ce ba zan gushe ba ina yin ina yin to kun ga wannan ya nuna kan cewa an yi istigrabin wannan ko shi yasa har aka ce ma har yace masa ma haza to menene wajihul istighrab in ma cewa ba a sujada din a cikin ta saboda mufassal ne wanda abin da malik ya riska kenan hmm. wa in ma kuma cewar ba a yin sujada a cikin sallah yin sujadar wato ya eh, sujadar tilawa a cikin sallah amma hmm? eh, haka ya ce ya ce masa ma hadhihi ma amma zai wahala a ce wato bai san cewa sujudu tilawa ba ce da ya ce mece ce wannan sujada sai dai watakila din a dauka kan cewar baya sujada din a cikin mufassal eh, shi ne ba zai wannan da wuya sai dai a ce ba a sujudu tilawa a cikin mufassal eh, kuma wannan shi ne watakila umdar malik da kan cewa abin da ya samu kenan malamai suke akan madina shi yasa kun ga ai a shafi'i irin waɗannan hadisan yake daukowa wajen rusa amal ahalil madina eh, a littafinsa ikhtilafu malik ce gashi abubuwa wanda suke tabbatattu ne na sunna mutanen madina sun manta hmm. mutanen madina sun manta eh da daga hannu da yin kabbara a kowace fi kulle hafdin waraf cewa da wani daga cikin umara na bani umayya ya yi sallah yana kabbara a kowace sallah yace laqad zakkarani haza salata abil qasim to <laughs> almuhim suna ta tabbata da wannan saboda haka shikenan waɗanda suka yi riko da ita sun fi kowa hutu daga takallufin kawo abin nan na'am ala ni amru ni na'am ala hadathana isa ibn yunus na'am ha na'am qala da abu kamil al-jahdari na'am yana nufin yazid ibn zura'ir ya hawwala sanadi ala haddathana ahmad ibn abda na'am ala haddathana sulaym ibn akhdar na'am kulluhum an taymi dukkanin su daga taymi shine sulaiman shine sulaiman ibn tarhan at-taymi bi hadha al-isnadi da wannan isnadin sai dai su ba su ce khalfa abil qasim sallallahu alaihi wasallam ba bayan abil qasim sallallahu alaihi wasallam to fasajat ka gani to kaga kenan wannan ya nuna an yi sabani bainal raf'i wal waqfi اختلف bayanar raf'i wal والوقف to amma wancan hadisin wa'ancan hadisan sun yi shaida a kan riwayar marfu'a ɗin ko ko ba haka ba tunda ya ce sajadna ma'an sallallahu alaihi wasallam fi idan sama'un shaqqat wa bismi rabbika na sai dai kawai kan cewar wannan a sallah ce ya ce a salatul atama amma a sauran wa'ancan hadisan kaga kawai ya yayi maganar cewar yayi sujada ne a cikin surorin da ya karanta wanda yake a ammu min kaunihi fi sala aw kharij sala ko ba ka ba can hadisan na abi huraira amma wannan wanda yake a cikin sallah to kaga shi an yi sabani fi raf'ihi wa waqfihi tun daga shi a waɗannan wanda ya ce wanda ya ruwaito shi marfu'an shine ɗansa ko Sulaiman mu'a al-mu'tamir mu'tamir ibn Sulaiman a shine ya ruwaito shi marfu'an amma haga wanda suka saba masa kuma ga sunan yazid ibn zurai isa ibn yunus sulaim ibn al-akhdar kulluhum an taimi bi hada sulaiman sulaiman yani eh, an taimi yani sulaiman ibn bilal kama yufhimu min al-khulasa a'a ya haka sulaiman ibn bilal حدثنا عن التيمي كلهم عن التيمي قوله عن التيمي قوله عن التيمي يعني سليمان ابن بلال كما يفهم من الخلاصة ابن طرخان التيمي wannan zai zama wannan kuskure ne tarhan bilha shi ne baban mu'tamir eh, baban al-mu'tamir mu'tamir ibn sulaiman ibn tarhan at-taymi amma a ce suleiman ibn bilal la la la suleiman ibn bilal suleiman ibn bilal ai mutaakhir akan wannan suleiman ibn bilal tabakar malik ne fa ko suleiman ibn bilal at-taimi maulahu abu muhammad wa abu ayyub al-madani min al-thamina mata sanata 77 to shi sa'an malik ne ah. to ai an taimi an bakar an abi rafi mm, to tabaka su daya mm, tabaka su daya amma suleiman ibn tarhan ne gaskiya anan tun daga shi ai bi mithlihi yayi ya hada shi da wancan isnadin ne Suleiman ibn Darkhan at-Taimi abul mutamir al-Basri nazala fi at-Taim fa nusiba ilayhi shi wannan minar rabi'a mata sanata talatin wa 40 wa ibn ibnu 70 wa 90 na'am ai da gani ma ga sunan basriyun ne ai yazid ibn zurai mm. isa ibn yunus kufi ne faɗa wace nuska ce wannan ya wannan magana tun na farko dai shi nawayin ma a cikin sharhinsa bai faɗa ba bai faɗi haka ba amma ina zuwa ku mana tun da ya kawo wannan ku ɗauko bari mu ga tuhfatul ashraf da Allah bari ina zuwa na'am e ba maso mi takalidi ne a ramma <laughs> amma afu ya taimaka mana akan wannan nusar waye ta hakikinta ala ku ɗauko mana tofatul ashraf ɗin ko kuma bar ina zuwa bari neme ta kawai anan da dama abin nan din ya zo da yanzu da yanzu nan mun ciro shi ya fi wani lokaci wato hatta kwamfutar yawa abu rafi abu rafi as-sa'iq nufai an abi huraira taqaddama hadithuhu anhu hmm, nufai to ga bakar ibn abdullah بكر ابن عبد الله عن أبي رافع عن أبي هريرة صليت مع أبي هريرة الاتم فقرأ إذا السماء انشقت فسجد الحديث خاء في سجود القرآن الصلاة أم مسدد وفي الصلاة عن أبي النعمان كلاهما عن معتمر ابن سليمان عن أبيه سليمان التيمي عنه به وفيه وفيه عن مسدد عن يزيد ابن الزرعي عن سليمان التيمي به ميم في الصلاة عن أبيد الله بن معاذ ومحمد بن عبد الأعلى كلاهما عن معتمر بن سليمان به عن أبي كامل الجحدري عن يزيد بن الزريع به عن أمر الناقل عن عيسى بن يونس عن أحمد بن عبدة عن سليم بن أخضر كلاهما عن سليمان التيمي به تشي مشكلة mushkilansa da سليمان التيمي an ce Suleiman Taimi sai ya ɗauka Suleiman ibn Bilal ba abu ba abu mu'tamir ba ka gani saboda haka inda ya kuskure kenan mm, Sulaiman Taimi shi a Sulaiman ibn Bilal At-Taimi ya shahara da Sulaiman ibn Bilal ne ba da At-Taimi ba At-Taimin aka ce ana nufin Ibn Tarhan قال حدثني محمد بن المثنى نعم وابن بشار نعم قال سكتشي حدثنا محمد بن جعفر نعم قال حدثنا شعبة نعم عن عطاء ابن أبي ميمونة نعم عن أبي رافع دقى أبو رافع قال يتشي رأيت أبا هريرة ناقى أبو هريرة يلا إن سجدا أتشكن إذا السماء انشقت فقلت سينتشي مسا تسجد فيها كان سجدا أتشكنتا وقال نعم يتشي نعم رأيت خليلي صلى الله عليه وسلم ناقى بدأ daɗi na sallallahu alaihi wasallam yana sujada a cikinta ba zan gushe ba ina sujada a cikinta har sai na sadu da shi shuba ya ce sai na ce yana nufin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yi e, shi ne da daɗin nasa to gaidu wani ya nuna istigrabin sujuda sujada a cikinta ba wai a cikin sallah ba mm. sujadar a cikin idan sama'un shakkat saboda ta cikin al-mufassal na'am amma abinda malam adamasi kake kawowa cewa fuskantar kibla da sauransu ta wannan mahallu khilaf abin nan su imam malik sun ce sharuɗan ta sharuɗan kamar shallar nafila kuma shi ne ma mazhabar hanabila amma ina jin lokacin da muke karatun iziya mun kawo maganganun malamai kamar sa'id ibn al-musayyib da aka ruwaito kan cewa shi baya sharɗanta sharuɗan sallah saboda haka ko babu alwala mutum zai yi ta kuma ko bai fuskanci alƙibla ba mm. haka aka ruwaito ma daga ibn taimiyya shi ma wa ashab amma bari mu ga watakila almuguni zai kawo shi ko ibn al-munzir ga gani wannan <laughs> ga wannan matsalar hmm, ibn ce yace qala zu ashabina yukrahu lil imam qira'atu sajdati fi salati la yujharu fiha wa in qara'a lam yasjud wa huwa qawlu abi hanifa li'anna fihi ihaman 'ala al-ma'mum wa lam yakrahu shafi'i لأن ابن عمر روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سجد في الظهر ثم قام فركع فرأى أصحابه أنه قرأ سورة السجدة رواه أبو داود واحتج أصحابنا بأن فيه إيهاما على المأموم واتباع النبي صلى الله عليه وسلم أو لا wa idza sajada al-imamu sajada al-ma'mumu ma'ahu wa qala ba'd ashabina al-ma'mumu mukhayyarun bayna ittiba'ihi aw tarki aw tarkihi a awla ittiba'uhu li qawli ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam inna ma al a yani fi iskal ka je kai a cikin sallah sirriya sai dai wannan hadisi na abu dawud yani thabit ya tabbata hadisin abu dawud din nan na ibn umar na da fi salatu zuhur ka duba kawai babu sujudu tilawa hadisan ba su da yawa za ka iya ciko shi ya gashi yace mas'alatun la yasjudu littilawati illa wa huwa tahir وجملة ذلك أنه يشترط للسجود ما يشترط لصلاة النافلة من الطهارتين من الحدث والنجس وستر العورة واستقبال القبلة والنية ولا نعلم فيه خلافا إلا ما روي عن أثمان بن عفان رضي الله عنه في الحائض تسمع السجدة تومئ برأسها وبه قال سعيد بن المسيب قال ويقول اللهم لك سجدت وعن الشعبي في من سمع السجدة على غير وضوء يسجد حيث كان وجهه ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة بغير طهور فيدخل في أمومه السجود ولأنه صلاة فيشترط له ذلك كذات الركوع ولأنه, ولأنه سجود فيشترط له ذلك كسجود السهو to amma shi hujjar Sheikh Islam Ibn Taymiyyah shine cewa innama umirtu bil wudu idza qumtu ila sala wannan kuma sujada ce ba sallah ba sujada ce ba sallah ba

وابتغ بين ذلك سبيلا to subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka sai a rufe